a yau lahadi biyu ga watan bulqada hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda daidai da ashirin da bakwai ga ainihin wato watan januwari shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul mulbata fi tafaddi li saharatul ashirar na shekul allama wahidu abdulsalam bali hulahu. wanda wannan littafi kamar yadda aka sani littafi ne da ke karantar da ainihin wato cewa bokanci kafirci ne bokanci arnantaka ce harkar bokanci ba ta da alaka da ainihin addinin musulunci to in ka samu kanka a halin larura an yi maka sihiri ko aljanu ya shiga jikinka ko sun yi maka tsafi ko sun yi maka wani abu wanda yake an canza maka rayuwarka daga ainihin soyayya ta koma ƙauna daga ƙauna ta koma soyayya daga jin daɗi ta koma shan wahala sai aka ce addinin musulunci yana da ainihin maganin wannan matsala a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna amma a bisa fahimtar 'yan mazan jiya su ne salafus a bisa fahimtar 'yan mazan yau su ne 'yan bid'a kenan lallai ba su da wani magani na sihiri su kan su ne za su gama muku wa'azi game da alkur'ani da sunna in larura ta kama ku kuma ce to larura ce ku tafi wurin boka to kaga waɗannan babu shakka ba su da bambanci da waɗancan bokaye da suke tura mutane zuwa gare su amma a bisa fahimtar ɗan maganjiya a salafu salih to musulunci ba shi da buƙatar bokaye ba shi da buƙatar bokanci babu abin da ya haɗa musulunci da boka ko bokanci har kiyama ta tashi ba za a taɓa ganin musulmi a wurin boka ba domin babu wata larura da za ta kai ka ainihin wurin bokanci shi ne wannan babban malami ya rubuta wannan littafi ya sa mashi ainihin wato takobi mai matukar kaifi game da tunkarar masharranta bokaye ya kawo mana nau'ukan sihiri daban-daban a inda ya kawo nau'in farko daga cikin waɗanda ya alƙawaranta zai bayani shine ainihin sihirin tafriq asirin da ake a raba mata da miji a raba ɗa da uba a raba ka da garin ku a raba mutum da ofishin shi da ainihin makamantan haka to sa'an nan kuma malamin dai alƙalamin shi bai bushe ba sai ce mana saniyan sihirin mahabba sihirin da ake dan a sanya wa wance ta so ne ko kuma wane ya so wance to wannan sihiri haka ne aka san shi a cikin ilimin aƙida wato wannan shine terminology ita ce kalmar da malamai na ilimin aƙida ke amfani da ita amma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi amfani da kalmar attiyala don haka in aka je a cikin hadisi annabi ya kira shi tiyala amma su waɗanda suke bincike dangane da aƙida don su fito da abin sarari sai suka fito da fassara shi akan sihirin muhabba asirin da ake mutum don a sa ya so wata ko don ta so wani ba ka son gari ka za sai ka so shi ba ka son kasuwa ka za sai ka so ta ba ka son rinka saro kaya wurin wani sai ka rinka so ka saro shi nan dai duk wani abu da za a yi asiri a juyar da zuciyarka daga kiyayya ta koma soyayya daga rashin ra'ayi ka zo ka samu ra'ayi akan abin ta hanyar asiri shi ake kira sihirin muhabba ko kuma wani siddabaru ko wani magani ko wata saiwa ko wasu irin surkulle da za a zuciyarka ta juyo daga kiyayya zuwa soyayya duk wannan ana kiran shi sihir muhabba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi attiwala to karatunmu na karshe mun kwana a ainihin wato inda muka fara shiga cikin wannan uh, fakara amma sai lokaci ya ƙure mana don haka muka ɗauko shi da ɗimiɗimin shi malam ya ce da kulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi yana cewa inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirkun lallai dai ruqa da tama'ima da tiwala shirka ne to waɗannan kalmomi guda uku da manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi amfani da su menene ma'anarsu to ruqa dai ita ce surkulle ko bokanci ko tsafe-tsafen da ake dan a warkar da mutumin da yake fama da ciwon aljanu ko kuma asiri wannan shi ne kyakkyawar fassarar da ya kamata ainihin a yi mishi ma'ana hanyoyin da ake bi waɗanda suka saba ma addinin musulunci na fitar da aljanu ko kuma ainihin kora asiri ko karya shi ko makamantan haka shi ne ruka amma wanda addinin musulunci ya zo da shi to ana kiran shi ruƙuya ne tare da cewa asalin su duk abu ɗaya ne amma saboda a samu damar bambancewa shi yasa sai a ce ruka ta bokaye rukuwa ta addinin musulunci jama'a mun gane wannan amma inda za ka zo yadda ainihin ake a musulunci in ka ce mata ruka da ma'anar umumi sannan duk ɗaya ne ina fatan mun gane wannan da ma'anar cewa ta shigo cikin ma'ana hanyar bi a warkar da mutum game da lura aljani ko asiri tun aka ce a to ina bambanci da yadda kuke yi da yadda maguzawa ke yi a jahiliya ko yadda bokaye da yan duba da yan bori suke yi sai a ce to alhamdulillahi to in ka so wannan bambancewar sai ka ce ta bokaye ita ake ce mata ruka ta mutu musulunci ita ake cewa aruƙuya. ina fatan mun gane wannan to shi ne ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayani wa tama'ima at-tama'im kuma jam'in tamima me ce tamima ita ce laya ko wuri ko wani abu da ake rataya wa dai yaro da nufin neman tabarruki ka sani da cewa wannan kan mai uwa da yadi ake kiran shi a cikin ka'ida ta ilimin nahau shine al-alif da lam na istigraqul jinsi gaba ɗaya duk inda laya take kakaf ƙur'ani ne hadisi ne addu'a ce kan zaɓe ne kan menene duk abin da kai laya da shi babu shakka ka aikata shirka wanda duk ya bambance mana kamar yadda muka bambanta can baya sai ya kawo dalili domin can baya da muka ce ruka ta kasu kashi biyu ba mu muka kasafta ta ba shi annabi ne ya kasafta da ruka ta jahiliya da ruka ta musulunci to nan kuma da annabi ya ce yatta ma'in nan ma ne to in ka sake ka ce banda laya kaza to sai ka kawo hadisi wanda ya nuna banda kaza kamar misali yanzu da ba a samu hadisin da ya nuna yin rukuya da alƙur'ani ko da addu'a halal bane to da bai halatta a halatta da wani nau'i na ruƙuya ba ita ba domin duk umumi guda ɗaya ne yace inna ruqa lallai ruqa wa tama'ima da tama'ima wa tiyala da tiyala sai ce shirkun dukkanin waɗannan ɗaya bayan ɗaya kowanne ya zo ne akan ainihin wato ainihin umumin shi akan ainihin an yi itilaƙin duk inda ruka take kafirci ce duk inda tuwala take kafirci ce duk inda tama'in take kafirci ce to sai aka samu ruka kamar yadda ba ka zo ka ji sai sahabbai suka ce to mun kasance muna yin ruqya mun ka ce ba kyau kuma mu muna yi yaya kenan sai ya ce ku gaya min da kuke karanta sai ji addu'a suke a sunayen Allah suke roko sai yake la ba bir ruqya to babu laifi ga ruqya malam ta kun fi shirk babu shirka a ciki daga nan sai aka gane ashe to ruqa ba kowace ce kafirci ba jama'a mun gane to shin muna da dalilin da ya ware mana wata laya cewa laya iri kaza ita ma annabi ya ce babu laifi ka bar maganganun malamai ba abin da ya haɗa mu da magana malam jama'an aka ce manzo Allah ya ce in ka ce wani ya ce ka zama mushriki ka zama arne cikakke irin fir'auna da hamana ba ku da bambanci na ka ce manzo Allah ya ce sai dai qalu salama sai kai shiru in ka fahimta ba ka ce ai bayani amma ka fahimta in ka ce imamu na maliki ya ce to kai rudda rudda ta yanka yake jiran a yanka ka kawai ka san wannan da kyau babu shakka shirka ce a cikin ashhadu anna muhammadar rasulullah in aka ce manzon Allah ya ce ka ce kuma wane ya ce ka sani da kyau shi yasa mai risala ya ce laya ta alkur'ani ko ta addu'a babu laifi a akwai laifi me yasa babu dalilin da ya kawo cewa babu laifi din babu dalilin alkur'ani ko hadisi duk tatsuniyoyi ne ya mara wa maganar shi baya da su su ne abubuwan da aka danganta wa aisha wai aisha ta ce wai laya ita alkur'ani ce babu laifi wannan magana ƙarya ce ba ta da asali da aisha wai akwai wani sahabi abdullah dan amr dan as ya kasance yana sanya wa ƴaƴan shi wai ainihin wato laya ta alkur'ani ko ta addu'a ƙarya ne hadisin yadda ya zo cikin abu dauda bai inganta da shi ma yana da illoli guda biyu mun bayyana su a can baya shine illa ta ɗaya ta tablisanci illa ta biyu ta raunin mai riwaya cewa wai yana da ‘ya'ya da yake ainihin wato ratuwa musu wata addu'a allo manya ya sa su haddace ƙanana kuma sai rubuta musu a sai ratuwa musu suna ainihin duba suna karantawa sai aka ce a kaddara cewa ma wannan hadisi ya inganta ai ba a ɗaukar ma'anar laya don ya cewa to shi alwahin surar a cikin ƙananan alluna yake rataya musu a wuya addu'ar da ba su iya ba sai su rinka kallo suna karantawa amma cewa laya a matsayin wannan zalunci ne kun ga wannan yana daga inda ake zaluntar mutumin da bai ɗibewa daga asali shi yasa in za ka koyi ilimi ka rinka ɗibewa daga asali alkur'ani ko hadisi jama'a mun gani in ba haka ba haka suke karya sai a ce ai ga shi wani sahabi abdullahi yana ainihin sa ya'yan shi addu'a a matsayin laya to ƙarya ne wannan maganar kun ji asalin maganganun suna nan ne fatihul majid da ya kawo su ya ainihin kawo alikin a shek hamidul sake ya nuna rashin ingancin su baki daya karanta kuma ta haƙiƙi da alikin littafin al tayyib za ka ga gamsashe kuma cikakken bayani shi yasa mu sani da cewa waɗannan abubuwa guda uku da suka zo a cikin hadisi dukkaninsu babu shakka akan kafirci ne sai na farkon ne manzon Allah ya nuna akwai wanda ya halatta shi ma ba dan aka samu hadisin da za mu zo zai sake maimaita mana hadisin anan ba dan aka samu ba ba sai a ce har alkur'ani in ka karanta ka fitar da aljani ka zo mushrik to amma an samu shi annabin da ya faɗi haka ya ce a in kur'ani ne ko addu'a ko wani sunan Allah babu laifi to sai mu tsaya anan to in wani malami ya ce to ai laya in ta alkur'ani ce babu laifi sai mu ce kai kanka mai laifi ne jama'a mun gane wannan domin wanda ta'addanci ya wuce kai ƙari a cikin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya kamata jama'an musulmi ku je ku koyi me ake nufi da sunna me ake nufi da bid'a yaushe za a ce kana baka nufi baka iya bambance man fetur da bakin mai wani irin mahaukacin baka nufi kenan baka iya bambance man fetur da bakin mai yaushe za a ce kana da awar kai ahlus sunna ne malami ne baka iya bambance sunna da bid'a ko mai risala ne magana magana nan ba ta da dalili qur'ani ko hadisi kuma ta zan tana kare da alqur'ani ko hadisi sunan maganar bid'a amma ba cewa ake dan ita maganar shi ta zama bid'a shi kenan shi kuma ya zama dan bid'a ba a'a kamar malami ne yayi ashar dan malami yayi ashar shi kenan ta zama qira'a dan sarkin maguzawa yayi karatun alqur'ani shi kenan karatun ya zama ashariya ashe daga nan zaka gane idan imamu maliki ya ta magana sai aka samu wannan magana ta yi karo da nassin Alkur'ani ko sunna ita maganar sunanta bid'a shi ko imam malik yana nan a malamin ahlus sunna ahlus sunna ko mutumin kirki ya rage yanzu shi ba shi ba wannan magana tunda an gane barna ce kai in ka gano ko aka gano maka cewa wannan magana ta naushi shari'a ka batta in ka yi to kai yanzu ba fa kai kai magana ba amma ka zama dan bid'a to kun ga waɗannan abubuwan akwai matuƙar buƙatar ahlus sunna su je su koyi sunna su san kuma bid'a domin alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi yace ina koyon sharri ba don in sharri ba sai dai in kauce mishi in baka san bid'a ba babu yadda za a yi baka afka cikin ta ba haka shi ma yace wa man la ya'rifu sharra min al-khairi wa man la ya'rifu eh, sharra min al-khairi wa wanda duk zai iya bambanta alheri daga sharri sai ya afka cikin sharri wata rana jama'a mun gane to me ce ce bid'a malamai suka ce bid'a ita ce ƙari ko ragi ko canji ko kawo wani abu daban wanda babu shi a cikin alkur'ani ko hadisi shi kenan magana ta ƙari duk abin da ya zan ƙari ne ko ragi ne ko canji ko ɗungurungun ka kawo wani abu to wannan shi ake kira bid'a ko da wannan abu kuwa sahabi ne ya yi shi sai a ce yin wannan abin bid'a ne tunda an gane ƙari ne akan abin da ya tabbata a sunna to za a ce sahabi ya bid'a sai a ce a shi sahabin nan ai bai ɗauka bid'a ba ne misali an ce abu hurera in ya zo alwala yana wankewa har zuwa hammatar shi in ya zo wanke kafa har zuwa gwiwa in ya shafi kanshi har shi yanzu kai in aka same ka kana alwala irin wannan ka aikata bid'a in ka ce ah, to ai abu huraira ne yayi sai a ce maka ga iya abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma abu huraira wani ta'awili yayi wanda wannan ta'awili ba karɓaɓɓe bane to amma ba za a zarge shi shi da son zuciya ba kai ko yanzu an bayyana maka fuskar yadda aka yi wannan abu ya zama ba daidai a cikin addini ba to don haka ka daina sai ka ce a'a to shi kenan babu shakka ka tabbata bid'a shi yasa jama'a mu kiyaye wallahi duk wani jindiki da zai yana son ya yaudare ka akan laya da makamantansu waɗannan mutane ne waɗanda suke asalinsu su mushrikai ne sai aka zo aka yi musu wa'azi shekaru 22 23 25 da suka wuce sai suka dawo sai suka musulunta da suka zo suka musulunta sai suka ci gaba su ke wa'azi akan sunna suna wa'azi akan sunna suna wa'azi akan sunna to ka san babu sharri a duniya kamar bid'a sharri gaba ɗaya ya zama tattaruwa akan bid'a domin mashayin giya da mazinaci da maci haramun da ɗan ta'adda shi da kanshi ya san laifi yake yi to amma shi ne bid'a saboda sharrin shi gani yake ma yana wani alheri ne da yake fatan ma a bashi lada don haka wancan da ke ta'addanci ko shan giya ko zinace zinace ko cin haram a shirye yake kuma fata yake da ya bari wata rana insha Allah amma mai bid'an nan har rabawa ma yake yana alfahari saboda shi yana ganin ya zama ɗan gaban goshi a wurin Allah jama'a mun gane wannan da kyau to da wannan fuskar ne sai su waɗancan da suka dawo suna wa'azi akan bin sunnan nan sai suka dawo sai suka karkace sai suka karkace jama'ar musulmi karatun mu babu kwana ba ga wasu nake ishara ba kaɗan daga cikin babban misalin su shine wani mutum mai suna Abubakar Turesa a Kaduna wannan mutum babu shakka yana daga cikin mutanen da suka zage wajen yada sunna a shekarun baya amma kadai wajen sun yi rikici da kungiyar izala shi kenan nan wato duk abin da izala take karantarwa bari ya zo ya raddin wannan abin to wannan babu shakka ba kuma bane sai da dasuwar bid'a a cikin zukatansu har anguwan nan ya yana wa'azi kamar shekaru goma sha biyar da suka wuce ya sa wannan wa'azi wa'azin malamai duk abin da aka san izala ta ce sunna yake bid'a duk abin da izala ta ce bid'a shi kuma yake sunna to na daga ciki ya kawo cewa shan rubutun sha babu laifi ainihin wato eh, eh, laya babu laifi kaza taron suna duk ya ta kawowa saboda malami in ya bata sharrin shi ya fi sharrin iblis malami in ya bata sharrin shi ya fi sharrin iblis duk maganar da ya faɗa sai kawo littafi sai ya faɗa mu kuma kasashen mu babu ilimi na tahqiqi maganar da ya faɗa daga annabi ce ta inganta me ma'anarta a'a sai a ce ai da yace taron suna ya faɗi ya ce a duba littafin al'adab al-mufrad na al-imam al-bukhari ai da yace rubutun sha ya faɗa ainihin littafi ya ce littafin abdul nabawi ya ce tafsirin raddul azhan shikenan sai ya ruɗa jahilai da dama shi yasa muke cewa ku daina shiga rikicin malamai ku je ku koyi karatu ku yi ku je ai ta koya muku karatu karatun da ake iya ilimi da shi in ba haka ba waɗannan malamai kuna ga kashi casa'in da tara na malaman da suka yi kira zuwa ga sunna yau duk sun dawo sun yi sun zama arna kashi casa'in da tara sun yi da sun zama arna kaɗan ne ɗaya daga cikin ɗari ɗin nan su da suka zauna su ma sai suka kasu kashi biyu rabi suka yi shiru rabi kuma suna nan a yadda suke akan sunna me yasa saboda an shirya doguwar tafiyar da ba a yi mata guzuri ce ba da aka je tsakiyar hanya guzuri ya ƙare ba damar a yi baya babu damar a yi gaba duk wanda ya zo zai wuce sai a buge shi ina za ka zauna nan to wannan shi ne bala'in da ya faru to kun gani a irin wannan halin babu shakka za a daɗe ana tufka da warwara domin ne waɗannan mutane ƙoƙarin da suka shi ne ɗabi'a ta malaman bid'a sai suka gina wa mutane girman su a rai don haka kowa yana ganin matuƙar girman su yanzu wannan magana da nake faɗi tana yi wa wani matuƙar zafi domin ne shi bai san girman sunan da waɗannan suka kiraye shi zuwa gare ta ba abin da ya sani girman irin waɗannan zindiƙan to shi kenan girman irin waɗannan zindiƙan ya sani ko da yau sun dawo sun daki sunan da zai karantar da shi ba zai san muhimmancin ainihin ta'adin da suka yi ba me yasa saboda su ya san girman su sai ga ah, to yanzu kamar malam wani a ce mai zindiki babu shakka ba ma shakka akan waɗannan zindiƙai ne in ba muka ce zindiƙai jama'a muna nufin munafukai turin munafukai irin su ubayi dan salulu kar ka ɗauka wai magana ce ake ta kwaskwari ma wai ana nufin ko masu kuskure arna muke nufin cikakkun arna maguzawa ka gane mas'ala dama karatun farin albasar mun ce kashi biyu ne kashin farko likitanci kashi na biyu ainihin aƙida to an gama babin likitanci to an gama babin aƙida to amma nan ya ɗan taɓe ne kaɗan shi yasa ka ji karatun ya dawo ɗumi shi mun gane wannan da kyau ko mas'ala duk wanda ya sa laya babu shakka wannan mutum ya aikata shirka duk wanda ya baka fatawa da ka sa laya babu shakka wannan mutum ya zama zindi ya kamata ka gane wannan don ga sunan ana ta sa su gidajen rediyo ne gidajen talabijin ne sun fi filaye suna ta yadawa ai lawa ai ibnu taymiya ya ce za a sa ai ibnu taymiya ya ce za a yi rubutun sha ku kaddara ibnu taymiya ya ce za a yi waye wai ibnu taymiya ana magana manzon Allah tukuna waye ibnu taymiya ana magana kuna ga an ture waɗannan sahabbai ma waye ne sun aka ce manzon Allah ya ce jama'a wato ba a haɗa manzon Allah da wani manzo cikin manzanni in aka ce manzon Allah ya ce a cikin qur'ani ko a cikin hadisi kace annabi Dawud ya ce a cikin zabura ka zama kafiri ko annabi Musa a cikin attaura ya ce ka zama kafiri abin da ake cewa in aka ce manzon Allah ya ce kawai shi kenan wannan littafin shi da zuwan shi ya shafe ya kwanta raunin duk wani annabi ba annabi Musa zai taso yau duniyar nan wallahi sai dai a yi ikama shi ma ya cikin mu shi ma ya zama ɗaya cikin al'ummar muhammadu manzon Allah sallallahu ba za ka ce sannu annabi Musa ba sai dai ya je aikin hajji ne alhaji Musa ko ya yi karatu sannan malam Musa cikin al'ummar manzon Allah ya zama amma in bai karatu cikin wannan al'ummar ta mu zama bai kai grading a ce mishi malami ba domin duk ilimin shi Allah ya ce an shafe wannan ilimin alif lam Allah ya ce تنزيل الكتاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الله يكي شيء سوكر ده التوراة ده إنجيل أداء suke shiryar da mutane yau fa matar da mutane suke duk malam mai zabura din nan da kake ji arnani malam mai zabura malam mai kaza duk arna ne waɗannan baki ɗaya ridaddu ne fatar da mutane suke Allah ya ce wa anzala alquran sai Allah ya saukar da Alƙur'ani shine fantastic fantastic Alƙur'ani shine ɗan yayi shine ɗan zamani duk wani wanda ya zo da wani littafi ba Alƙur'ani ba ba a karba ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko wajibi ne wallahi tallahi musulmi sai sun je sun koyi aqida in ba haka ba ni na lura mafi yawancin malaman kasashen nan ba sa tausayin mu abin da suke kawai ne ce ke bukatar su ne zai gina musu girma ne zai biya musu kaza shi kenan kawai sai su mai da mai tunatiri da tattasai da atarugu da kafu zabo su haɗe su shanye zama mun gane wannan da ke Allah ya kiyaye wattiwala da kuma attiwala attiwala din nan shine asiri ko kuma wani magani ko wani canti ko wani tsafi da ya mace za ta dan mijin ta ko kuma kaga ya kana so ta ce ba ta son ka sai ka je kai mata asiri manzo Allah duk baki ɗaya haɗa sai markaɗe ce shirkun shirka ne arrantaka ne kafirci ne maguzanci ne wannan hadisi rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito shi a cikin kitabul muslim sha'a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya wa abu dawuda abu dawuda ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da tamanin da uku wa ibn maja da al-imam ibn maja a lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyar da talatin والحاكم ده الامام الحاكم النيسابوري اتكين كتاب المستدرك المجلد له شافي نقري هدو دقون شاتقت وأورده الألباني في الصحيحة الشيخ العلامة الألباني يا جنجرو da wannan hadisi a cikin silsilar ahadith sahiha da raqam da ainihin raqami ihda wa salasina wa salasmi'a lamba ta ainihin 331 al-allamatul albani ya kawo wannan hadisi kuma ya inganta shi kaje je za ka ga fa'idojin da ya fitar game da laya ba fa'idoji fa'idodi ne wannan mayan ba fa a'a da za ka ƙaru game da cewa laya ɗin nan da ta ƙur'ani da ta menene duk baki ɗaya raddin su ya kawo maganar da ainihin alfaza zai ke kawowa da ainihin yabon laya da mai sharhi malam jazuli duk da suka yabi laya duk ya kawo ya haɗa su raddin su baki ɗaya jama'a aikin nan aiki ne fa wallahi tallahi aikin karantar da aƙida aiki ne shine aikin manyan annabawa don haka darasin aƙida ya fi kowanne darasi zafi ba shi da daɗin saurare musamman ga 'yan bidi'a ya sa ibn qayyim da ya tashi raddi akan 'yan bidi'a sai sa wa littafin as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyati wal mu'attala wato kwaran kwatsar da ake aikawa ga jahmawa da mu'attila jama'a mun gane wannan da kyau gaskiya saboda Allah babu shakka akan cewa laya kafirci ce jama'a kambu guru duk waɗannan abubuwa in kana da su ka je ka cire su ba abin da za su kara maka sai dai bala'i amma mutane sun gada iyaye da kakanni sannan an sami shehillai da malaman karya suna ta baya mutane kwalalolinsu da fa'idojinsu to shi yasa sai ka ga abubuwan yana rikiɗe jama'a kuma duk kun san abin da ya faru shine kasancewar mutane ba su koyi ilimi na misalai hadis da za a rinka tace abubuwan ba a je a koyi waɗannan ilmomi don a rinka tace abubuwan amma kai ka kwanta hayan malami ya ce ai ba laifi a Allah ya bi kan akwai laifi kuma in tana wuyan ɗanka ka tsinka ta in ka an zo da wani yaro gidanku kana da iko akai ka tsinke kafira ka je ka tsone ta jama mun gane aikin aiki ne wallahi ka je gidanku gidan gado ne gidan shirka ne gidan bid'a ne ka ga wani kafar rago ne da wasu layu ne ka kwashe kafirai ka zuba a leda ka fice ka je ka kone su duk baki ɗaya Allah zai baka lada ka aikata alheri waɗannan ku fahimta ba ana cewa ne da ƙarfin tsiya ba a ka zo wuce kai kada ya sai ka kwashe kafirai sai ka wuce shikenan kawai ka taimake su ka samu ladan su insha Allah ka raba su da bala'i yaqulu bin al-asir yace ce babban malamin ibn al-asir yana faɗin cewa at-tiyalatu bi kasri ta'i ayyata kasra wa fatihil wawi ayyawai fataha shine a ce at-tiyala at-tiyala menene ma'anar tiyala sai ce ma yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha min as-sihr wa ghayrihi abin da ke sa miji ya so matar shi na daga sihiri ko kuma wani shi abin da ya sa ba sihiri ne kaɗai ke juya zukatan mazaje ke son mataye ba akwai magunguna da suke sha ko maganin bature ko maganin tsiri ko saiwa ko sassaƙe da zaran ta sha in ka sadu da ita shi kenan ba ka sake sha'awar wata mace to duk waɗannan baki ɗaya shine gashi ibn al-asir wannan littafi kamus ne na hadisi kun san malaman hadisi suna karatun hadisi in aka tuntube da wata kalma da ake neman bayani gangariyar bayani ba a duba dictionary ko kuma kamus da magari suna da nasu shine za ka ji zai zo ka mana a cikin littafin an-nihaya ya ɗauko wannan magana to ibn al-asir mun taɓa kawo wannan maganar mun ba da ta shine yanzu shi ma kaɗan ya gutsuro ta sai ce waja'alahu min ash-shirki abin da ya sa annabi ya sanya irin wannan abu da mata ke yi don su mazajen su su su me yasa annabi ya sanya shi cewa shirka ne li itiqaduhum anna zalika yu'assir saboda kudircewar su akan cewa wannan yana da tasiri yana iya juya zuciyar miji shin wane ne muqallibul qulubi Allah to ke sai kika je kika yi amfani da wani abu don a juya zuciyar mijinki kai sai ka je kai amfani da wani abu dan matarka a juyo zuciyarta ko kuma budurwarka a juyo zuciyarta ko oganka a juyo zuciyar shi ko kuma a juyo zuciyar wani ya rinka siyan kaya wurin kaza da makamantansu aqidar da kake da ita game da irin wannan aikin na Allah akan wani shi yasa ka zama kayi shirka sai ce wa yas'alu khilafa ma qaddarahu Allah ta'ala kuma wannan abu mutum na kudurta cewa yana iya aikata sabanin abin da Allah ya kaddara jama'a mun gane wannan intaha sai malam ya sa alifin ha'ul wato intaha bayanin da aka ɗauko waƙa ƙare ga shi ce ka duba littafin an nihaya a mujalladin farko shafi na ɗari biyu cikakken sunan littafin shine an nihayatu fi gharibul hadith kaiwa matuƙa game da kalmomi waɗanda ke da wahalar gane ma'anarsu a hadisi abin da yasa ya sa wa littafin shi an nihaya ya zo daga ƙarshe ƙarshe ne ya tattaro abubuwa da dama da malamai magabata suka kawo misali akwai al'imamul harwi yana da littafi garibul hadis juz'i uku ne akwai al'imamu abu ishaq al-harbi yana da littafi mujalladi biyar juz'i goma sha biyar kenan kowane mujallar ɗaya yana ɗaukar jiz'i uku to waɗannan littattafan da su ainihin wato garibul hadis na al'imamu tahawi da na ibnu qutayba da sauran malamai su ibnu sawrak da su zamakshari duk shi wannan su ya tattaro duk abubuwan da ke ciki ya haɗa da nashi ilimi akwai kuma garibayyar qur'ani wal hadis na al-imam duka ya tattaro to don haka sai ya sa wa nashi an-nihaya wato duk wata kalma in dai ta zo a hadisi baka gane ma'anarta ba to ka je ka duba menene ma'anarta a nan za ka gane in ka baka gano ma'anarta ba to baka iya sarf ba ne mai yiwa yanzu ya ce attiyala sai ka je kana duba alifin lamun ta to baka iya sarf ba baka iya sarf ba sai ka je ka duba a sarfance a ilimin sarfu yanzu wannan irin juyin juya hali za a yi wannan kalma ta tiyala ta koma yadda za a iya gano ta za ta zama ta yau la ko kuwa ya za ta zama sai ka je ka duba ta'un wawun lamun tawalla ko kuwa zai zama a ƙarƙashin tawalla ne yaya zai zama to gwargwadon yadda ka gano to sai ka je sai ka duba ta sai ka zo kana karatu cikin hadisi annabi ya ce ta isa abdu dinari ta isa abdu dirhami ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila ta isa wantakasa wa iza shika falantakasha sai ka ce kai annabi ya vocabularies ya ne mutum sallallahu alaihi wasallam duk larabcin duniya manzon Allah Allah ya mishi bayya a kan shi sallallahu alaihi wasallam babu wani balarabe da zai zai larabci gaban manzon Allah ya kura manzon Allah wallahi gare su yayi kaɗan an gane wannan to dubi ta'isa abdud dinari to sai ka ce menene ma'anar ta'isa ya sake cewa ta'isa abdul khamisa me ce ce khamisa ta'isa abdul khamila me ce ce khamila ta'isa wan takasa wa idza shika falan takasha to irin waɗannan kalmomin ba a saba jin su a larabci ba amma ga annabi yayi sai malaman hadisi suka ce mu da mu san a samu matsala game da hadisi dan muku kamus da za kungiya ai tauri a kwance ka baka cancanta ba sam nadin ka ya kwance kirbin ka ya tsinki Allah ya kiyaye to shi shine sai malam ya ce wa uhibbu an unabbiha ala anna ar-ruqyata al-ma'niyya fil hadith as-sabiq yace anan ina so in fadakar da cewa ruqyan nan da ake nufi a cikin wancan hadisi da ya gabata هي الرقية المحتوية على استعانة بالجن wa وغير ذلك ita ce ruƙuya wadda take tana tattare da neman taimako wurin aljanu da shaidanu da wasu abubuwa dai daban mimma ya dukulu fihi shirk wanda ainihin ko mimma ya dukulu fi shirki wanda ainihin waɗannan abubuwa suke shiga cikin shirka amma ruqyatu bil qur'ani amma ruqya ta hanyar alqur'ani awal al ad'iyya ko addu'o'i awal azkar da eh, zikirori al mashru'a wanda shari'a ta yadda da su ku kiyaye masu yin rukuya ba wai kawai kowanne zikiri ne sai wani aljani ya sai a samu wani zindikin aljani ya zai baka wata addu'a wai da za ka rinka kana kora aljani sai ɗauka sai haɗo maka larabci haɗo maka larabci sai ɗan jefa wata kalma ta shirka ko bid'a baka sani ba Shi nan sai a ce to ai kalmar ba komai a ciki a'a sai wadda ta dace da shari'ar musulunci jama'a mun gane wannan da kyau yawwa sai ce fa huwa ja'ibatun duk da zan an yi da alkur'ani ko addu'a ko zikirin da ya halatta to wannan ya halatta bi ijma'il fuqaha da dukkan haduwar malaman fiqh jama'a mun gane wannan wahidi abdussalam bali kuma gogaggen malamin fiqh ne na gaya muku a can baya har yana karantar da dirasatul muqarana wato abin al-fiqh muqaran yana karantar da al-fiqh muqaran fiqhin gaba daya yana nan da littafi da ya shi girman su ɗaya da littafin sarumul batar akan ilimin gado ban san wani littafi ingantacce akan rabon gado kamar shi ba alqur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf jama'a mun gane wannan bakin to don haka ka dauka wai wahid abdulsalam bali ka ji shi haka wai ka dauka ai shi kenan wahid bali rukuya yi iya a wannan rukuya darasi ne a cikin aqida kawai ya dan tsaya ya dan bada hutun lokaci kaɗan ya dan rubuta maka littafi a kan ba haka ba malami ne na aqida malamin hadisi malamin fiqh ne kwararren malami ne a cikin addinin musulunci Allah ya shirya da sai ce to wannan kan malaman fiqh sun hada kan cewa ta halatta faqad sabata fi sahih muslim hadisi ya tabbata cikin sahih muslim أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نظام الله يتي لا بأس بالرقى باب ليفي الرقى ما لم تكن فيه شركة ما تقدي باب الشركة أيضا أتكي من كرمت وين لفظي أباكما لا بأس بالرقية ما لم تكن فيه شركة باب ليفي الرقية ما تقدي باب الشركة أتكي تدل هكذا جماعة المسلمين كتياي jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu dai wannan mun ji annabin da ya ce ruka kafirci ce shi kuma ya dawo ya ce amma in wadda take babu shirka a ciki babu laifi to wannan sai a yi ta to shin akwai inda annabi ya ce babu laifi laya akwai inda annabi ya ce ba laifi akwai irin nau'in asirin da mata za su yi mazaje to tun da babu wannan to wani malami bai isa ya rage karfin magana annabi ba ku gane wannan abin da ake cewa kenan jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirya da mu gashi wannan hadisi ya kasa yace rawahu muslim fi kitabis salami muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabis salami wato lambar babi na 64 kenan sai yace an-nawawi shafi na ainihin wato juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari ɗaya da tamanin da bakwai jama'a mun ji wannan da kyau ko to kafin mu tafi da nisa mu ɗan koma baya can kaɗan inda yake kawo magana dangane da fassarar da eh, ibn asir ya wa tuwala yace ma yi yuhabbibu almar'ata ila zauji min as sihiri ya ghayrihi abin da ke sa miji ya so mata shi na daga sihiri ko wani shi to akwai wani abu da ya zo wa mata a yau suna mishi kirari da ko gida ko mota ko mabuɗin turaka wannan maganin suna shan shi idan suka sha wannan maganin miji yana sabuwa da su ko kuma da zaran ta sa a farginta miji na saduwa da ita shi kenan duk wata mace mijin ba zai sake jin daɗin ta ba in ba ita ba to ba babu shakka akan cewa wannan ya shiga ƙarƙashin wannan hukunci na tiwala kai tsaye domin duk ta asirin ɗaya ne jama'a mun gane wannan to na daga cikin mummunan ta asirin shi shi yana cutar da lafiyarta yana cutar da ainihin lafiyar mijinta wato yana da side effect bayan amfani da zai mata kuma yana da wani ta'adin da yake mata to mun samu ɗan uwa daga cikin al'ummar makarantar nan tamu nan darul hadisi salafiya wani malamin da ke zuwa karatu nan kullum asabar lahadi da safe malam ainihin abdullahi ya rubuta bayani akan haka muhammad abdullahi as-salafi a tara ga watan rabiul awwal na shekarar nan ta bana ga wannan takarda ya rubuta ta ya sa bismillahir rahmanir rahim maganin mata da suke mishi kirari ko gida ko mota ko mabuɗin turaka wannan yana da kyau yan uwa musulmi su same shi a yaɗa shi gashi nan yayi sharhin wannan matsalar ne da kuma magungunan nan da mata ke sha da hukuncin musulunci akai da haɗarori da illoli da ke biye gashi nan ya kamata musulmi ainihin su samu wannan ina fata an gane kuma a yaɗa waɗannan a makarantun mata sosai saboda matan ku sun yi zurfi akan waɗannan abubuwa malaman da ke karantarwa a islamiyya ba ruwansu su dai tunda dai suna biya mata karatu mata suna nan ma kirki suke mai suke yi ba abin da ya shafe su ba za a rinka binciken menene halin da matan nan suke ciki ba a'a ana makaranta ana adashi wani tashi makaranta a yi kokowa a yi kaza a yi kaza duk wasu abubuwa waɗanda ba tsarin musulunci ba sai mata su je suna gudanarwa a makarantu ba kwa zuwa kuna bincikawa to wannan magani da mata ke sha yana da matuƙar haɗari to wasu mata yau suna cewa aikin da haka ne bari su haɗe kai da su da ita da kishiyarta su rinka shan maganin yau don shi mijin ya zanya so su gaba ɗaya 50-50 daidai wa daida wane ne ya ba ku izini akan haka ma'ana ba za ki bar soyayya ta ɗabi'a ta gudana tsakanin ke da mijinki ba kina da mijin hali ne ko kuwa menene kike da shi in dai a kan soyayya aka yi aure me zai sa yanzu kuma sai kin rinka tattashe shi ki rinka binciken ko dai ke ce kika canza daga kyakkyawa zuwa mummunan hali daga ado kika koma kika zama dole kaja jama'a mun gane wannan da kyau ya eh, ce da ka aure mace ta yi ado ta yi kaza ta yi kaza yanzu sai ta zauna gashi nan kamar za ta tafi huɗa don Allah yaushe ne za ka rinka nuna mata soyayya irin yadda kake nuna mata a da sai sa wajibi ne mata su gane waɗannan abubuwan kar ku sake ku yaudar kanku wannan magani da kuke sha bai halatta ba a cikin addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shi ne sai malam ya ce a rabu sihirin mahabba to shi kenan a dawo ga likitanci aƙida ta wuce salamun ƙaunin. Hmm. mun gane wannan da kyau ko a aradu sihirin mahabba idan aka yi wa mutum asiri don ya so wani abu waɗanne irin alamomi ne ba su bayyana a gane cewa cutar nan iri kaza ce sihirin nan iri kaza ne wato muna son ka gane wasu abubuwa ya kai ɗan uwa mai saurare ya kai ɗan uwa mai koyon harkar rukuya harkar nan kamar da muka ce likitanci ce tana da ainihin wato surori iri iri kuma waɗanda lokacin suna kama da juna in wani ya zo maka ya ce yana fama da kaza yana fama da kaza daga abubuwan da yake gani a fanni biyu na ido biyu da kuma na bacci daga nan kake iya gane to asirin iri kaza ne to tun da ka gane asirin iri kaza ne to ga irin maganin da za a yi mishi wani in ya zo maka babu bukatar sai ta mishi karatu ba wai duk wanda ya zo sai ta mai karatu ba a'a in ya ya ce yana fama da kaza yana fama sai ka ji siffofin sun gama cika kakaf asiri iri kaza ne me rage kuma sai kai kokarin ya baya a karya asirin a'a sai ka gane cewa wannan ainihin wato ba asiri ba ne aljanu ne ya shige shi to shi kenan wannan shine ne za ka yi mishi karatu da gargado yadda za ka kori aljani to amma sai a ce an zo da mara lafiya an yi awa biyar an shi kuma ya za a yi bakinka ba zai sage ba ya za a yi mukamukinka ba za su gaji ba ya za a ba za ka koma kana kira a wadda take babu nutsuwa ba amma abin da ake so in ya bayyana maka alamomin nan ka iya gane su shi kenan kuma kun ga harkar nan kamar ta likita ce fa duk abubuwan nan da ake faɗi na symptoms na asira asiran nan ana so ka rike su ne da ka yadda duk wanda ya zo maka da ya faɗi kaza ya faɗi kaza kai in ka ji dukkan su sun tabbata ko mu'azzam mafi yawancin su sun tabbata sai ka ce to iri kaza ne to ba magani kaza ba wani aka zo kuma sai ka koma ka ɗauko sanin battar in ka makance fa kuma duk ka bayan da ya iya karatu in littafin sanin battar din ya bata fa in a hanya ne wani ya ka malam ina hukunci fa shi yasa so ake ka zauna cikin shiri yana mun gane wannan da kyau ko Allah shi yadda mu malam yace rabu sihirin mahabba alamomin da ake gane sihirin mahabba al-awwal alama ta farko ko siffa ta farko الشغف والمحبة الزائدتان قونا da kuma soyayya waɗanda suka ƙaru a bisa haddinsu ƙauna a yana ƙaunar matar ƙaunar da ta wuce iya yadda aka san namiji na ƙaunar mace soyayya fiye da irin yadda aka saba Saniya, alama ta biyu arrabatu shadida fi kasaratul jima'a matuƙar ƙwalama da sha'awar yawan yin jima'i koyaushe yana son yi jima'i da ita da suna zaune ana rayuwa rayuwa irin yadda ɗabi'a ta hukunta a'a yanzu sai zama da safe zai fita sai jima'i sai ya gama kintsawa ta zo fi sallama ya ce jima'i an zo kaza jima'i an zo kaza jima'i shi ke ne zama wani binsuru to alama ce da ke nuna cewa akwai sirri mahabba tare da shi asalisa siffa ta uku adamu sabari anha rashin haƙuri game da ita baya iya haƙuri yana kasuwa sai marma zai dawo gida yana ofis sai marma zai juyo ya yi tafiya yana son ya kwana biyar da ya kwana ɗaya sai ji hankalin shi ya tashi yana ainihin ya kasa dangana game da ita arrabi'a at-talahhufu ashadidu li ru'yatiha matukar jin daɗi in ya ganta da ya ganta sai ya nuɗe saboda jin daɗi suna cikin hira da abokan shi da ta zo ta wuce falon gaba ɗaya sai hankalin shi can gaba ɗaya sai ku gama ya tashi ya bi to duk irin waɗannan na daga cikin alamomin alhamisa ta'atuhu laha ta'atan amya'a da'a da zai rinka mata ya matar biyayya makauniyar biyayya ya zan idan shi ya rufe duk abin da take kawai da ta ce to gonakin ka na wuri kaza amma yadda suna na mana saboda sai ce to a ce wannan kuma yana sauki ne a je a mayar ki dauki lawa ma a sa hannu kaza kaza kaza kaza ka ce kaza kaza duka komai kawai gaba ɗaya ta bi mamaye shi to alama ce da ke cewa yana da ainihin sihirin muhabba tare da shi jama'a mun gane wannan ya rage sai ku tambaye shi yaya yake ji in yana bacci wani irin mafarki yake a'a koyaushe sai ga yana masarki, ga shi da ita suna kwance cikin soyayya suna wanka a swimming pool suna waka suna rawa suna rungume meniya sai a ce babu shakka abin da yake faruwa din nan ana ganin akwai dukkan kyawawan alamu da ke tabbatar da cewa sihirin muhabba ne to ya rage sai a zo karya mishi shi zaka ji kuma yadda ake insha Allah ta'ala ahlus sunna kenan salaf su gaya maka cuta sai su gaya maka maganinta amma ahalin sunan karya masu gemu irin na bunsuru su kan sai su gama gaya maka bala'i kuma sai su ce to amma larura ce ta wurin boka to waɗannan munafukai ne duk wanda yake ji wurin boka babu shakka munafuki ahalin sunan shi na kariya ne amma ahalin sunan gaskiya ya ce maka ga matsala ga matsala sai ce ga maganinta a to wani irin likita ne zai gano maka cuta kuma sai ce amma sai shi ma bai san maganinta ba to ta yaya ya ba gano matsala domin ka'ida ita ce duk inda ake karantar da cuta to ana karantar da maganin cutar ka karanta dukkanin ilmomin nan na bishin ne wane ne wane ne za a gaya maka ga alamomin cuta kaza sai kuma a ce ga yadda ake maganinta ka je ka karanta akidin da bai sai ce maka cuta kaza cuta kaza sai ce sai kaza kaza na magani kaza na magani kaza na magani a'a sai a ce maka eh larura ka kan gaskiya ana ganin asiri ne to amma ya za a yi ai abbarurati tubihu muhadurati ka tafi wurin boka to ƙarya yake wa Allah ba larurar da ta halatta ka je wurin boka a musulunci kaifa yahdathu sihrul mahabba yaya ne shi sihirin mahabba din yake faruwa masu kulla irin wannan asirin ya suke malam yake kafiran ma tahdisu al-khilafatu bayna wal mar'a so da dama akan samu rikici ko rikice-rikice tsakanin miji da matar shi a sha ƙasa yace raji risalata tahsinul baiti min ash-shaytan lil mu'allif ka koma ka karanta wani dan karamin littafi mai suna tahsinul baiti min ash-shaytan yadda ake tsara gida daga shaytan kun ji kun ji abin da muka faɗi da mun ce da aka cire layu da guraye da kazan nan da aka ce na shirka na magudanci ko to yaya ake tsare gidan ya zauna lafiya daga shaidanu dama duk da abin ake tsoro ke? to ya ake tsare gidan shine sai malam ya rubuta littafi tahsinul baiti min ash-shaytan in baka da littafin ko ma ka karanta karshen littafin wiqayatul insan ta shi wannan malami karshen wiqaya din ne aka tattara sai mai da shi dan karamin littafi ya ake wa gida hirji ya ake tsare gida an ce ka cire goro da laya da kambu da kan abin nan kafan rago to wanne mataki shari'a ta baka ko ko za a ce maka izalatul bid'a wa iqamatul bid'a kuma a'a izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna su su yanzu da irin izalar su kenan to shi menene shari'a ta kawo shine za a gaya maka ga abubuwan da za ka rinka wa gidanka sai ka samu katanguwa daga sharrin shaidanu da sharrin maƙiya? asiri ne za a zo a kafa a gidanka ana kafa asirin ya lalace wani aljanu ba to menene shari'a ta ce ka je ka karanta wannan littafin ba za mu gutsura maka komai daga ciki ba insha Allah sai a ƙarshen littafin nan domin a ƙarshen wannan littafin zai kawo tahsin yaya za ka ka tsara jikinka da izinin Allah yadda sunna ta ce yadda ko sun mako maka asiri ba zai ci ka ba don ba haka ba yanzu irin wannan ainihin da da muke jefa bokaye da yan ɗariƙo da 'ya'yansu yan shi'a da sauran yan a yan uwansu yaya aka iya sai ce to da dai an kasa a karatu da su a je wurin doka a asirce su to shi kenan, sai a ce kuma kana wa'azin sunna bakin ka karkace aljanna ya shige ka to menene sunna ta ce shine duk sai da aka kawo maka waɗannan abubuwa in ba haka da wannan shine makami na ƙarshe da suke iya bi makami na ƙarshe kenan da suke iya bi domin ne zamanin da ne in mutum ya kakare maka gaba sai ka sa makami ka buge shi sai ka gudu ka baggari kana yin kisan kai a nan gari ka gudu sakwato shi kenan tunda lokacin duniyar tana da faɗi yanzu ko duniya an yi globalizing din ta zama kamar wata ƙwallace ga ta nan a gaban ka ana iya ganin komai yanzu duniya ta zama kamar wani ɗan ƙaramin ƙauye duk inda kake za a iya gano ka to sai a ce to a je wurin boka a je a yi mishi asiri jama'a mun gane wannan da kyau ku don lallai kan in ba a koya maka abin da suna ta ce ba za ka zo ka ji lallai matsalan nan fa tana da girma kwarai da gaske domin in har da mu tattali yadda za a yi a zauna lafiya ba jama'a muna jefa da mai akan yan bid'a yan biri'a nan na cikin kungiyoyi ne na cikin ɗariƙo ne na waje ne na ina ne duk baki ɗaya al'amuran nan suna damun su yanzu suka rasa yadda za a ce to a koma ga asiri tunda su da abin da ya shafe su su in hankalin su ya tashi suna iya komai don bukatar su ta biya to ya za mu shirya kanmu da kanmu yadda ba mu zauna lafiya sai dai a ganka a kwafa a Allah ya isa zama mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu domin na taɓa baku labari wanda shi Wahid Abdulsalam Bali ya kawo cewa akwai saurayin da yana ta wa'azi yana wa'azi shirka shirka to ashe akwai wani sautaccen boka a ƙauyen duk wanda zai yi aure sai ya je sun daidaita da bokan sai ya kai bokan nan wani kafin alƙalami in ba haka ba sai ka je tarewa da amarya ka shikenan sai a ka ta kasa aiki kaga ba amarci kenan to shikenan wannan saurayi aka sa ido aiko a garin da wani zai yi aure kai ran nan akwai abin kallo a ƙauyen nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza nan da nan aka ce wani zai aure jama'a gari suka sa ido to ka san su bokaye da shehinnai suna da barazanar tsiya mai ban tsoro in baka da abin nan sai kaga sai kaga mutum ya sa malin malin guda uku ya kawo alkyabba ya sa ya kawo rawani ya sa ya amawadi kuma sai kawo wani sai ya ɗaura a wuya duk ciko ne haka to sai ka ga mutum kamar daga saman bakwai ya faɗo wani lokacin sai ga kamar kana ƙorai so da aka shi kan zuwan nan saurayi sai ya firgita anya sai ko da wurin wahid bali to ni fa kan na haikarin baki a kan shi mai gashi yanzu zan yi aure kaza kaza wa wahid bali ya ce ka dogara ga Allah shi ne zai koya mashi ga abin da manzo Allah ya ce ga abin da sunna ta ce kaza ba duk yaro ya biya tabbaka ya aure lafiya lau tun daga lokacin asirin wannan bokan ya tuni to wajibi ne sai mun san sunna tukuna na ji wani zirgikin dan shi'a yana cewa shi da ahli sunna ne ya zama dan shi'a na cewa ƙarya ne ba a taba samun ahli sunna ya zama dan shi'a ba tun da ake kowa da ma ka je wurin yayan ka yan dariƙa sun koya maka karatun dariƙa kana su kana jin suna cewa mu ahli sunnati ne daga baya kuma sai ka koma dariƙa to ai ka koma shi'a ma'ana min al-bid'a ila al-bid'a min al-jahili ila al-jahannam min al-jahili ila al-jahannam jama'a mun gane wannan amma sunna gardagar ba a taɓa samun ahalin sunna ya yi sha'awar bin wata hanya ba sam duk waɗannan ɗin da kake jin muna ishara akan ɗazu sun yi rubar sun koma dama can kyankyasar waɗancan ne don haka kullum suna nan suna harare garki suna kallon anya shirin nan nasu suna da falala su sai karantar da su su ne iyayensu su ne malamansu don haka kai in tafiya ta tafiya sai su koma sai su hargitse baka je na arne daga sokoto bara nan an yi hira da shi a bbc yana magana akan cin doki wani arna ne ba can ya shiga kungiya ya dawo ya koma arnan ta kashi mun gane wannan da kyau to duk irin su ne saboda malaman su ne su suka biya musu karatu ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan kuma kai sai sai da anya kai hanyar nan fata falala sai suka yarda suka koma kanta Allah ya kiyaye malam ya ce so da dama akan samu rikin jinin su ringa faruwa tsakanin miji da mata walakin na hasara ahana ma ta zulu amma cikin gaggawa sai ka ga wannan saɓani ya gushe wa ta'udul hayatu ila majariha at-tabi'iyya sai ka ga rayuwa ta koma yadda take a tabi'ance walakin hunaka nisa'un malam yace sai dai akwai wasu mata la yasbirna ala zalika ba sa haƙuri in ɗan rikici ya faru tsakaninki da mijinki da zaki haƙuri kwana biyu sai abin ya gushi to wasu matan ba sa yin haƙuri sai sare ina ila zahabi ila sahara da zaran an tuba mu rikici tsakanin ita da mijin sai ta ce bari ta gaggawa bari ta tafi wurin bokaye liyada'u lahunna sihran wai dan bokayen su musu asiri yuhabbibuha ila zawjiha domin ta dawo mijinta yana ainihin santa ta samu matsayi a ainihin wurin mijinta to me ke kawo wannan malam ya ce haza min qillati dini tilkar mar'a wannan na daga cikin karancin sanin addinin wannan mace ba ta san addini ba ko kuma tana da karanci akan addini ne au min jahalaha bi anna hadha haramun ko kuma ma wannan yana daga cikin jahilcinta akan cewa wannan haramun ne wala ya juzu kuma bai halatta ba fa yatlubu sahiru minha asaran min asari zawjiha sai shi wannan boka ya ce wa ita matar ta kawo wani abu na daga abubuwan da mijinta ke sawa min dilan mayafi ne wato hankici ne ko tayin ne au kalansuwa ko hula au saubal ko tufafi au fanila ma huwa fanila eh mun fassara fanila a bayan ne alfanila eh dan kwali fatala adiko kallabi dan kwali to jama'a mun gane wannan da kyau to sai ainihin dokan ya nemi ta kawo irin wannan to amma namiji na sa dan kwali eh namiji ba ya sa kwali ma'ana sai dai igal irin dan igal din yan malaman saudiya nan da za su dan rufa haka dan farin nan ko kuma ne dan ja da fari bi sharti an takuna hamilatan li ra'ihati araqi zawj amma da sharadin sai dai kan ya shardanta mata cewa in hulan mijinki zaki kawo to sai hular da ya sa ba a riga an wanke ba wadda take da ƙanshin um, zufashi ko kuma take da warin zufashi in tufafi ne ba wanda aka wanke ba sai wanda yake da ainihin zufa jikin shi a jiki dan in ka tufafi in ka cire sai ka ji tufafin yana ƙanshi ko irin warin jikinka ai la takunu jadidatan wato sai dokan ya shartanta mata kai wannan tufafi ya zan sabo aure basilatan ko kuma kai ya zama wanda aka wanke bal takunu musta'malatan sai dai zama wanda mijin ya riga ya amfani da shi Sun thumma ya'khudhu minha ba'd al-khuyut sannan sai shi mijin ya dan zari wasu zalurruka daga jikin wannan tufafi wa yanfufu alaiha sai ya ainihin ko sai shi bokan ko sai ya ainihin zari wannan wasu zalurruka daga ciki wa yanfufu alaiha sai ya yi tofi wa ya ya'tuduha sannan sai ya kulle thumma ya'muruha sannan sai ya umarce ta an tadfina ha fi makanin mahajirin cewa ta je ta samu wani wuri wanda mutane ba su cika kai da komowa ba kamar wani mango ko makarantar haka ta je ta haka ta rufe aw an ba alaha sihiran alama'in ko kuma ya mata sihirin ya sa a ruwa ko aw an yasna alaha sihiran alama'in ko ya mata sihirin ya sa mata a ruwa aw ta'amin ko a abinci duk sai ya sa sai ce ta je ta ba mijinta don Allah ka duba wani boka sai ba da wani magani ko wani rubutu ko wani abu sai ce a je gashi nan a zuba wa mijin aranda ko kuma ai kai ne shan zoko ne a je a zuba maka a zoko ko kuma akan wani abu ka je shi nan. duk mene ne kawo haka saboda matan ba su san addini ba ta je ta kadaice daga ita sai boka a zaure boka ya bata kaza kuma ta zo ta sa mijinta ba dan komai ba don duniya kawai take nema mijin kawai ya so ta ta samu gidaje da mota to kuma za ku ji na daga cikin al'asar aksiya na wannan sihirin wannan sihirin ya fi kowanne saukin haɗawa amma bala'in shi ya fi kowanne domin shi yana da saukin a yi shi amma in ya zo shiga yanzu yanzu sai kashe ka ko ya sa maka zazzaɓi mai zafin tsiya zama mun gani sirri tafrij yanzu yanzu sai shige ka baka sani ba sai dai a rinka ganin alamomin abin amma sirrin mahabba wani sai yayi zazzabi yayi janta mai zafi ya rame ya rame abin ya ratsa shi shi yasa wajen karya shi sai an yi fafatawa wadda take mai matuƙa jama'a mun gane wannan da kyau domin yana shiga ne ya canza kiyayya ta koma soyayya Allah ya kiyaye malam ya ce wa ashaddu ma yakunu ala najasatin mafi tsananin nunin abin da boka yake ainihin yin wato asiri irin wannan ya bawa mace shine a kan wata najasa a yi a fitsari ko a yawa kashi a je a ce a sa maka a cikin abinci matarka ta dafa maka abinci da fitsari ko da makamantan haka ko kuma a ce ta je ta wanke farjinta ta je ta wanke farjinta ta hada da rubutu kaza ta zuba maka aranda ka sha ko a dafa maka abinci ya jama'ar musulmi ku daina jin haushin mu dan kun ji muna kafirta bokayen nan ko boka ubanka ne babu shakka kafiri ne abin ba zumunci bane musulunci ne harkan nan jama'a ba siyasa bace ba kungiyanci bace addini ne yan bid'a suna bayyana komai nasu amma mu da mun faɗa shikenan sai ka ji an ce ai muna kafirta musulmi ya jama'a boka fa ba musulmi bane fir'aunu da hamana babu shakka kafirai ne haka duk inda boka yake babu shakka kafirai ne sallar shi da azumin shi da zakkar shi da kaza da kaza amma saboda zamani sai yan boko suka ɗaure wa bokaye gindi aka samu su gyara musu gidaje a kawo dankara dankara motoci a kawo wayar tarho wayar tangaraho menene duk a sa wa boka sai ka zo ka samu boka gidan shi kamar gidan gwamna amma shiga ɗakin da yake aikin bokancin ka gani kaga kan mutum ne kaga yatsa ne kaga nonon mace ne kaga kaza abubuwa ga sunan na tsafi sannan a hana mishi yin sallar ainihin la'asar ko a hana shi yin sallar asuba ko a hana shi yin sallar isha ko a hana shi sallar juma'a ko janaza ko wani abu dai wanda in ya bashi ya zama fasiki ko ya zama kafiri tun farko tukuna mun ji a baya cewa sai ya taka alkur'ani ko ya zuba ainihin wato alkur'ani a najasa ko ya ainihin rubuta alkur'ani da najasa ko ya rubuta alkur'ani da Ribas. duk waɗannan abubuwan bokayen suna bayyana muku ba sa bayyana muku ba sa bayyana muku mun sai in mun bayyana mun yada a kasar sai a ce dan Allah yanzu wannan ba wa'azin raba kan musulmi bane ya za a dube kamar shehi wani a ce kafiri ne babu shakka muna da yaqini akan kafiri ne kamar yadda muke da yaqini akan cewa fir'auna da hamana kafirai ne don Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhzan wabila Allah ya aiko da annabi Musa zuwa ga fir'auna fir'auna ya kafirce don haka fir'auna ya zama kafiri haka wannan bokan ya kafirce na nashi manzon shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau to amma matsalar mu an yi mana taron dangi ne da yan uwanmu da ke da'awa ahli sunna ne yan kungiyoyi da yan ɗariƙu da yan shi'a shi kenan duk sai a ce wai mu ke raba raba kan musulmi yan shi ana zagin sahabban manzon Allah amma yaushe ka ji wata kungiya ta tafa wa'azi tana raddi a kansu babu san wannan ba raba kan musulmi bane wanda ba a taba rabin kan musulmi da ya wuce wannan ba shine a raba al'ummar manzon Allah da sahabban manzon Allah gaba daya an ce duk sahabban kafire ne sai ku hudu duk matan manzon Allah an ce yan iska duk wannan ba a raba kan musulmi ba sai ka zo doka na dokanci ko wani shehu yi arnantaka an kace sai a ce an yi raba an yi wa'azin raba kan musulmi kuma na su a saka gidajen rediyo da sauransu a yada duka namu sai a ce sai an yi edition sai an rage wai magana ta yi zafi to don haka muka ce a bar mana abin mu Allah shi ke yada addini ba rediyo ba jarida ba kasa kasafin rediyo ba na audio musulunci annabi ya yada shi ko zai yaɗu ma ta yadda ainihin muke yada shi a cikin jama'a haka an sa a gidan rediyo ko ba a sa ba insha Allah jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiro da to sai ce wa ashadd ma yakun wa ashadd minhu ma mafi tsananin irin ainihin wato asirin da doka ke hada wa mace bata shine hada mata da jinin haila thumma ya'muruha bi an tabahu li zawjiha sai umarce ta ta sanya wa mijinta fi ta'amihi a cikin abincin shi aw sharabihi ko a cikin abin shan shi aw fi tsibihi ko kuma a cikin turaren shi sai boka ba matakka tsokan nama nama sai ce ta je ta sa a cikin farjinta in naman nan ya kwana a dafa shi a baka kaci duk wannan yana daga cikin sihirin muhabba don Allah jama'a wannan ba za a ce wai wannan wai an ne bane wai sai a ce wai an kafirta bawan Allah yana zaune yana karatun Qur'ani dabara ce suke muku siyasa sai mutum zai yana karatun Al-Qur'ani ana cewa malam mai yasin ko malam mai zabura ko malam mai attaura shikenan can kuma yana tsafi a ƙasa jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu waɗannan sharrori sun yawa matuƙa ƙwarai da gaske kuma wallahi idan ba zagewa aka yi ana ta wa'azi ba abin ta kai fa waɗannan duk abubuwan nan da muke faɗi yanzu fa an haɗa an cakuɗe yanzu ba matan ahli sunna ba matan wasu waɗanda Allah ya tsare duk ake kai gaba an cakuɗe gaba ɗaya ahli sunnan da kone da ake cewa muna ce musu ahli sunna ne fa muna nufi shigantaka ne ba ahli sunna muke nufi da gaske ba waɗannan iska ne waɗannan ba a maganar musulunci amma yadda suke cewa kansu ne sai mu ce ahli sunna ne shi sai ga gelewa aje na ƙarya amma sai ga ya tafi wurin boka an kai wa azumi sai ce a waje rana addu'a ne ina ne mamin ka da ke maka sallah azhar ba za ka sa maka addu'a ba sai ka je wurin boka ai shi ya je wurin boka ne don kai mishi addu'a shi ba a je a mishi bokanci ba ne me ya kai ka kai bukatarka a wurin arni sai ce to ba ana zuwa wurin likita wanda yake arne ba mas'ala ai da bambanci wancan sai da ya lakanta alqur'ani ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar haka ne yake neman bukatun shi wannan ko likita yana bin abubuwa ne na asbab magunguna ne waɗanda suke na ɗabi'a a haɗa kaza da kaza da kaza da a ce wani abu yake wanda yake da alaka da kasuwancin shi ba za a halatta maka ka je wurin shi ku iya bambance mas'alolin jama'a musulmi mun gane wannan mutum amma zai da zama ya a ah, to likita ba ya cewa ka kawo fitsarinka a ɗibi jininka ka kawo kashinka za a taɓa kaza za a bincike kaza to shi ma wannan doka don ya ce a kawo mayani a kawo kaza duk ba haka bane duk ba ɗaya bane to kaga jahiltar addinin musulunci mu taimaki jahilai mu rinka karantar da su waɗannan malamai sun zama 'yan kwangila addini mafi yawancinsu sai dai su je ƙasashen waje su je su karɓo kuɗi da nufin su ne wa addinin musulunci karya.